duk duniya mu ba mu ga kamar talba sardaunan katago ba salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam ina zuwa talba ya taimake mu ya taimake ƴaƴanmu ya ji kanmu kuma Allah ya ji nasa a'a ban Allah tun ina ban daki nake ji kana maganar dan daraja jikan daraja wanda ya san ƴaƴan mutane dauke su da mutunci ma'ana talban katagon to wannan mutumin ina ban ɗaki na ji kana zancen sa to ai ba haushe yace ruwan da ya dake ka shine ruwa eh. mu mun san me muke ruwan da ya dake ka wahala i baka ruwan da ka sha shine ruwa wannan gaskiya ne to to talban katago eh. talban katago bawan Allah ini maganin tsinannu gaskiya ne daraja na Alhaji Abba Okocha wannan gaskiya ne kai ina son gansu su bin nan an ce a arewa ba mu da mutum mai daraja ne sai an mutane war gida za ta fita ba fita zan yi ba na ji kuna maganan talba ne na fita ka ji ko kin sani kenan Ka san shiga ka san alkhairin da ya mana kuwa? Ya ba mu jari. Ya siya mana keken ɗinki. Ya yi wa yaran mu makaranta. Ya ba mu keken taliya. To kaga ai ba za mu manta da talba. Yawwa bugu da ƙari a ma. Kika ce mana talba to mu shine na. Ina kike uwar gida? Ina ga boye muke ne. Ai talba ko kuma in ce hanshaƙi mutum mai taimako ka ga matasan gaba ɗaya katagun kai mutumin da yake cikin bauchi ma gaba ɗaya an raba motoci domin matasa su samu aikin yi an ba matasa jari domin su je su ƙara ƙwazo domin neman aure i daɗi su ya ba wa mata jari gida gida abin da ka gani ana yi nan ne a taimaka mutane a nan katagun ce da abuwa ko zai ce a taimaka yi ne kaza a yi kaza a yi isa duk irin wannan abubuwan lungu gaskiya to kaga talban katagu asibiti kyauta haihuwa ya raba yaranmu mashina mai taya uku nan ya raba su je su jari ya raba mana kayayyaki kala-kala har da babura mai kafa biyu talba tun daga 2010 har izuwa yanzu talba ba wani ɗalibi da bai arzikinsa ba ya gina jami'o'i ya yi ƙoƙari mutuƙa dole mu yabe shi kuma dole mu gode mana mu bai ne ku mu babu kamar shi ka wannan ɗana ne eh. to a kasan waje ya gama karatu mutumin nan tun daga farkon karatu na har zuwa ƙarshe shi ya ɗau nauyi karshe ka sa ina na karasa karatuna a indiya na karasa karatuna alhamdulillah yi da kawon musa babayan nan fa ya taɓa mun wani abu yi talba kenan yi musa babayan nan yi talba yi ne talba eh yanzu musa babayan ice da ni ice malam kanu zo mana ina zuwa ice ka Allah a unguwarku ko kuma a nan area ku yankin ku su wannan tsofaffi ne gaje ka san ya san darajar tsoho ya san darajar tsofaffi an san rabu lafiya ice wannan tsoho ne ya gajiya yake bukatar taimako na ce ranka ya daɗe ai dai ai kuɗin goro saboda mu unguwar mu ba GRA ba ce unguwar talaka ce ice to ka je ka lissafa min ina ake wahalar ruwa a zo a yi masa burza tsaka ai ya taimake mu to ta yana manta na abin da yake faruwa shine Yau. ke uwar gida tunda na yi kin yabe shi na yabe shi sosai alhamdulillah kuma ka san mutanen mu lungu da sako 2023 ka san shine zaɓin mu a jam'iyyar APC kuma babu kamasa wayancan yan bargurun ma da suka ci sai ka sai mana komai ai dama talakawa suka ce ku zaɓi talba mutane suke ganin abun wasa ne baka wani abu. a me ya faru an ce dogara ya dawo ai dogara da idawo ai hada suke da dogara ya dawo ai dogara ya daɗin shi talba shi ne mutumin da yake dogara ka dawo mu taimaki mu dogara da galin mu taimaki galin mu kuma in ci albihirin mu gabaki ɗaya yawa to alhaji abba okocha eh kura uwar kare mai cizo shi ne ice mu je yana san ganin mu yar ubanta na samu motar hawa ko kwa in ce na samu jancan ri sai gaban talba alquran ba kai kade ba a hamu wannan biyar Allah eh dole sai an mata keken dinki kuma sai an mata babban jari har yanzu jina fara mu dole ka rude saboda fadai saboda ai adalcin yayi yau dan je dan je ne wanka to je kai wanka dan ko wankan ba wankan ma ba zan yi da soso ba ku fito maza haka ne tafi na tafi eh ka yawa mun gode ba je uwar gida ai ni na riga Allah ya taimake ni abokina na samu mota hawa na samu babur Allah ya hada ni da talba ma'ana Musa baba ga ni ga abba okocha okochan fasan na bada mota alquran <laughs> ya tafi ba a dawowa idan na tafi ba ban dawo ba Allah sarki da <laughs> ka rayuwa take a hankali a hankali sai Allah ya kawo inda za ka ga mutum ya ya koma constituency ɗinsa ma'ana inda aka haife da iyayensa kai Allah abin godiya jirgi ya tafi ba ɗaya ba jirgi ba hijiran guban wani sai kamo Al'ur'an da gwarzo kwantis wansu inda aka haife ni aka haifi uwa ta aka haifi ubana nan zan je domin tallafa wannan honorable masaba ibrahim gwarzo allah sarki ah. <laughs> ya na ga har kin biyo ni ke ma bakin kofar aiki kin tabbatar da cewa zan tafi ai ne gida tsorata ta wallahi nake kana ta duk hayaniya shi ne na ba inda ba zan shiga lungu da sakon gaya irin kokarin da wani rabin mustapha ibrahim gwanda yi ma'ana mutum ba ɗan siyasa ba da kuɗinsa da ƙarfinsa da lokacinsa ike bi ina tallafa wa 'ya'yan talakawa ina tallafa wa masu ƙarfin ma ina tallafa wa mata da yara da gaba da iyayenmu gaba ɗaya kin manta duk kwanan nan ya zauna da iya mu dan kungiya gaba da ina so a dakile matsalar da take damun talaka ma'ana ya ciyarwa kudin makarantar yara abin da yake faruwa talaka ya kasa yi masa kuma ba ba dan siyasa bane taimako ke to na ji zaman da da kungiyoyi sai na ce to wannan abin da ni honorable Mustapha Ibrahim Gwarzo to mu za mu je mu zauna dungu da sako domin mu gaya wa talaka cewa mu fa ya fito 2023 ya fidda mu daga halin da muke ciki ya hau sama tsari ya hango matsalar talaka ba masu hawa saman tsari su hango matsalar gidansu ba <laughs> ai ne ba ne gida ba in ba ni kawai kallon ka nake ba fara maka mutumin nan fa da nake magana honorable shi honorable Mustapha Ibrahim gordo. injiniya kuma ki sa injiniya gaba mai gida eh. shi ne ya saka aka tara mu mata yan mata zawarawa kai in dai mace ce dai eh. ta zauna wannan mutum kuma ta san da abin da za ta koya mana sana'ar dan kunne sarka sabulu man shafawa komai da ka sani sana'a na hannu dai wanda mace za ta iya yi a cikin gida da tsira da mutuncin to duka ya sa za a koya mana Kawai ni ban faɗa maka ba saboda. Amma kin ci amana ta a yadda nake mijinki muharramin ki a garin na a ce har ku zauna da mutumin da ya fi kowa daraja a lokal gannan ɗin nan namu gaba ɗaya akan talaba talakawa ba za ki gaya min ba. An ba daidai ba ne mutumin nan ya yi yunkuri ya taimaki mutane ba adadi ya yi kaza kaza to yi sake ganin. Gidan wajen ya girgirgo za mu ke ganin nan da har za mu tafi kwalfi suwar tun da dama. dan gwarza ne ni kuma dan kaba ne mun gaya wa talakawa cewa billahi da ko yaki ko da so ba sai ya fito takara 2023 dole to mai gida ni mm. yanzu abin da nake so guda ɗaya kamar izini in shiga in ɗauki hijabi na ni ma in fantsa ba matan da ba su sani ba in je in sanar da su kwarai kuwa yawwa ba da ba ba da ba ba da ba ai ke ba ki jin gaya miki ni da kika gani dama fata nake dama Allah ya kawo mutumin da zai koro wannan makarata mutumin da shi kaga shi ba da fiyata bane bai san siyasa ba ruwan da ita ba ruwan da ita amma talakawa na ne yanzu fa in ya shiga ka ba ko wado billahi nabi mota da garke ga talaka ce kake Allah ya taimake ka rabin Allah ya kare ka har ba ka da honorable honorable musaba ibrahim gozo musaba ibrahim gozo rabin musaba to saboda haka ni abin da nake so da ke na tafi yanzu zan je in sanarwa da yagiri igbo mu ranke mu tafi mu shiga lungu da sako mu hau babura mu shiga lungu da sako domin ni haifaffan kaba ne yagiri igbo haifaffan gwarza ne yanzu ni kama izinin nan ko ba na yi miki da ni tafi ki fanta maki tafi kawai ki je lungu da sako ki kin da ki faɗa ma ki ringa sa wannan babban sunan injiniya honorable mustapha ibrahim warzo ta girgiri ba na'am dan ka samu ya samu dan girman wallahi ya samu ai ah, kuma na ga ma ya samu to in dai haka ne kuwa injiniya honorable mustapha ibrahim gwarzo to ya zama jirgi baban mota in zaka faɗi sunan nan ka rika alwala allah alquran saboda me ai saboda sunan ai mai daraja ne ka ka jin gaya maka eh ni fa tun da na ai honorable mustapha ibrahim gwarzo eh ai ikon allah ne kware kuwa allah ne ai koyi ga na farko yan gwarzo da yan kabo sun ce su irin tallafin da yake yi yan siyasa kan ma ba sa yi kai tallafin corona ya eh. samu na samu mana <laughs> shinkafa da taliya kai tallafin ilimi na samu bayan an biya mu kuɗin ne leko kai zaman da aka yi da gwarza da kabo ka je dan kungiya eh iyayen mu duk sun gaya mana kuma abin alkhairin da ya alkawari cewa in Allah ya yarda zai ci gaba da tallafa musu to albihirin ka eh. yau na zama akan dole ya fito takara zama dole ya fito takara wajibi kai eh. zaman karo a wuta wajibi ai wajibi ne to dan haka ya zama wajibi ki fito takara mu dan da kake ganin mu to almirin ka goro mu ni ya giri girma eh. da ni da mutane na ai mun ji mun gani kai almirin ka goro na gano ma inna alhamda kuma na ga kai na ganka akan sabon siji ina mafarki wayo siji wayo siji wayo siji <laughs> to zo mu tafi eh wanda za mu tafi da aka jin ga ina jin ka dole lissafi da ina jin ka ina jin ka kana jina eh ai wannan rabal Mustapha Ibrahim Gwarbo wannan gaskiya ya tabbatar min da cewa eh in Allah ya yarda ni da kai zamu shiga lungu da saƙo munin da jawa wa 'yan ƙauyukan nan manufofinsa. Alƙairin amma manufofinsa shi ne eh. mu kuma za ya zama wajibi mu turta sa ya fito takara. ga ba ka da kake hawa ba? Eh to mun zama ce nan gaba sabon kafiya za ka Alhamdulillah. Wani mu da ni.